harin 'yan bindigan dai ya bai wa mutane da dama mamaki ganin yadda ake kallon makarantar horar da sojojin a matsayin madogarar tsaro ta 'yan ƙasa da kuma kusancinta da cibiyoyin tsaro. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tuni jami'an tsaro suka ɗauki mataki a kan wannan batu. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Wani abin da ya same mu abu ne wadda ba mu ji daɗi ba ita hukumar makarantar da kanta ta yi bayani kwai jami'ai biyu wadda muka da kuma jami'i ɗaya wadda aka yi garkuwa kuma yanzu da muke wannan maganar duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi kuma gwamnatin jihar kaduna ta nuna alhininta bisa la'akari da wasu abubuwa da ke faruwa da kuma yunkuri wadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi ganin cewa an shawo kan kalubale na tsaro a gwamnatin jihar kaduna ta ba da umarnin rufe kasuwanni na sati-sati na garin ifira da kuma garin sabon birnin daji daga yanzu da muke wannan maganin sai illa masha Allah. To komai wannan harin 'yan bindiga ke nunawa a ƙoƙarin da ake na yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya? Dabta Yahuza Ahmad Getso na cikin masu fashin baki kan al'amuran tsaro. Wato wannan yana nuna mana gazawa da rashin kulawa da kuma rashin haɗaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin sojojin ƙasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar ta sojoji babba da take kusa wanda ita ma babu nisa sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewa wani guri ne wanda ake horar da sojojin Najeriya to in inda inda ake rainan su bai tsira ba to sauran ina ne kuma ya tsira dama dai guyoyin wasu 'yan kasa sun riga sun yi sanyi game da yaƙi da ake da 'yan bindiga a Najeriya. saboda yadda jami'an gwamnati da dama ke nuna wa 'yan kasa buƙatar da ke akwai wajen ganin sun kare kawunansu. manjo ya hayashin kwamayar ta na ganin akwai abubuwan dubawa game da wannan batu. kamar ta maganan gwamnan katsina ne jama'a ya kamata su rika tanadin abin da za su iya kare kansu da kansu domin a bangaren gwamnati in kana sa ran ita ce za ta yi ma to ga abin da yake faruwa ita kanta nata jami'an da kake sa ran su zo su kare ka da dukiyarka kuma bai yiwuwa gwamnati kamar yadda muke faɗa kullum a ce a zauna sai dai in yan bindiga sun kawo farmaki sannan a ce bari a bi bayan su duk da dai muna gani na sababbin zubin shugabannin rundunonin nan sun fara kamanta bin wa'annan mutane har inda suke buya tunda har an kawo kayayyakin da ake tsammani na aiki ne musamman jiragen sama daga ƙarshe muna fatan a samu nasarar haka. Hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna dai ya mamaye wasu yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari, Giwa, Cikun, Igabi da zangon katab Sai dai kuma wannan shine karo na farko da 'yan bindigan suka kutsa irin wannan makaranta. wadda ake ganin cibiya ce ta horar da sojojin Najeriya da ake ganin madogara ce ta tsaro ga 'yan ƙasar baki ɗaya. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.